This is the voice of America. The following program is in Hausa. To, Assalamu alaikum jama'a barkanku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22 da 25. Masu jima a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalol da kuma niyya. masu kwamfuta kuma duk da suke so suna jin mu ko ganin mu a voahausa.com ko sashen hausa.com to jama'a yau ma gungun ya haɗu a nan ɗakin wani na muku shirye-shirye ali mustapha sakwato ne tare da halima da mahmud da usman muke dab da shirin kamuku shiri na rana ta biyu kenan da za mu ce na zaben da ake a nan najeriya ko kuma kamar jiya yau ma shirin shaƙe ke da abubuwa da suka hada da ji daga bakin wakilanmu daban-daban na ƙasar akan yadda lamarin ke tahiya ai hukumar zaɓe ko in ce shi ga Allah da iko ya bilo shi. Yaya ki ji da ki jeho ki sami je kura? Ni ji ya lahiya lau. Na ji daɗi tun da ni jeho inda ni kaso. Mhm, to sannan za mu ji dalilan da ya sa mata suka yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe a jiya. kawai sai mun abin da muke so. Wallahi an ce koma gida na ce ba zan koma ba sai na tsaya na yi zaɓe saboda muna neman can. kuma da yake wannan zaɓe ba Najeriya kaɗai ya shafa ba makwabtan ƙasashe suna kallon zaɓen nan su ma za mu ji ra'ayoyinsu a kai. Wasu nuna bakin ciki ainihin akan irin abubuwan da suka faru. Kuma mu da kankan wanda muke makwabta da duniya gaba ɗaya lalle mutuntun Nijeriya zai ɗaukaka a duniya gaba ɗaya. To za mu ji abubuwa da yawa ko bayan waɗannan kuma sannan za mu buɗe muku kuma sauraron mu hanyoyinmu na wayar tarho domin mu je da kuma kuke ji ko kuma abin da kuke gani ko abin da ke faruwa zagaye da kukan zaben nan. Amma yanzu bari mu kyale Mahmud da Usman su ba labaran duniya. To haka yake tare da sallama ga kuma cikakkun labaran. ana ci gaba da gudanar da zaɓe a najeriya wanda hukumar zaben ta ja shi ba shiri zuwa yau lahadi bayan da ta soke wasu zabukan a wasu wuraren da aka sami matsalar na'urori da kuma jinkiri daga su na'urorin da kuma masu tantancewar zaben dai na jiya ya tafi lami lafiya a mafiya yawan ɓangarorin ƙasar sannan kidayar ƙuri'un ma kan hanya hukumar zaben ta faɗi cewa za ta ci gaba da zaben a yau a wuraren da aka dakatar shugaban majalisar ɗinkin duniya banki moon ya taya najeriya murnar cewa sun samu yin zaben ko kuma suna kan yin shi a cikin kwanciyar hankali da da'a sai dai an samu bacin zaɓe a jihar gombe da kuma wasu garuruwan kamar su wani gari da ake kira burtai da ke can ƙasar eh, jihar borno wanda kuma a eh, inda wasu mahara suka kai hari da bindigogi a garin na gombe har mutane 24 suka rasa rayukansu wanda ake zargin 'yan kungiyar nan ne ta boko haram suka kai harin shaidun ganin da ido sun ga mura amurka cewa mahara ne da bindigogi suka kawo harin sannan gwamnan borno kan shi kashin shatima ya ce 'yan ta'adda sun kai hari a kauyen na burtai sun kashe mutane 25 din a ranar juma'ar jajibirin zaben zaben dai na shugaban kasa da na 'yan majalisu ya sami tsaikon makonni shida sakamakon matsalar ta'addanci a arewa maso gabashin kasar masu kintace al'amura sun ce shugaba goodluck yana fuskantar fafata takara da janar muhammadu buhari tsohon shugaban mulkin sojan kasar sannan kuma dukkansu sun yi alkawarin yarda da sakamakon zaben matukar aka yi zaɓe na adalci To Usman shugabannin kasashen Larabawa sun ce hare-haren sama da kasar Saudiya ke jagoranta a Yemen zai ci gaba har sai 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun janye daga yankunan da suka karbe. Kasashen sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar bayan kammala taron kolin kungiyar kasashen laraba a Sham El Sheikh da ke kasar Masar a yau Lahadi. yayin da ke gabatar da jawabinsa a taron shugaban yemen rabbu mansur hadi ya soki 'yan shi'a da ke adawa da shi waɗanda yawancinsu 'yan kabilar hutu ne wanda ɗan da kuma ya kwatanta a matsayin karnukan farautar ƙasar iran iran ɗin dai tana musanta zargin da ake mata na cewa tana samar da kuɗaɗe ga 'yan tawayen har ila yau shugabanni a taron sun amince a kafa wata rundunar soji ta musamman domin daƙile matsalar tsaro da ke so ta addabi yankin yayin da ake hakan rahotanni sun ce dakarun da saudiya ke jagoranta na ci gaba da yin lugudan wuta akan 'yan tawaye a kudancin yemen wannan kuma ita ce rana ta hudu da aka kaddamar da har-haren To in muka leƙa kuma maganar daidaito tsakanin maganar nukiliyar ƙasar Iran zamu ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na ci gaba da zaman tattaunawa da takwaransa na Iran Mohammed Javad Zarif a ƙasar Switzerland duk a ƙoƙarin samun matsaya game da ka'idar sarrafa makamashin nukiliyar ƙasar Iran ɗin da ake son a samu cimma a ranar Talata mai zuwa da aka ƙayyadewa ranar zaman. Kerry dai ya soke maganar da wasu Amurka don halartar wani taro don samun cimma ƙayyadajjen ranar ta Talata da aka ware a gama tattaunawa. sana'awar aski dai ya zo gaban goshi a zaman da suka yi a suke yi a garin na Lucerne inda ya rage kasashen su samu daidaito Javad dai a na kasar Iran ya faɗa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar cewa kasarsa a shirye take da ta yi abin da ya dace matukar sauran kasashen masu karfi guda shida na duniya suka yi iya abin da ya kamata su ma su yi da ya dace sannan kuma sun yarda da cewa Iran za ta sadaukar da wasu bangarori na lamuranta. To sashen Hausa na murya Amurka ake saurare daga nan sa sashen wato daga Washington DC. To Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong ya gabatar da jawabinsa na ban kwana ga mahaifinsa kuma tsohon Prime Minister kasar Lee Kuan Yew wanda ya kwatanta a matsayin wanda ya kare muradin kasar. Firaministan ya yi waɗannan kalamai ne a yau Lahadi a wajen jana'izar Lee kwan yu wacce ta samu halartar shugabannin ƙasashe daga sassa daban-daban na duniya ciki har da tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton da Firaministan Japan Shinzo Abe da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da kuma Firaministan Australia Tony Abbott. a lokacin jana'izar an ajiye gawar mr lee ne a wani dandali da ke jami'ar al'adun ƙasar bayan da aka ratsa da ita ta kan titunan birnin inda dubban mutane suka fito domin yin bankwana a ran lajin wato ran litinin da ta gabata mr lee ya rasu yana da shekaru 91 shine kuma firayim minista na farko da ya fara jagorantar kasar bayan da ta samu 'yancin kai daga birtaniya mutane da dama na kallon mr lee a matsayin mutumin da ya dasa tubalin bunƙasa tattalin arzikin kasar sai dai wasu kuma na kallonsa a matsayin wanda ya yi mulkin kama karya. to mahmud da wasu suka kawo muku labaran duniya daga sashen wasu mura amurka a washington dc yau wato aliyu ina ganin da farin harko bari mu je abuja wato helkwatar hukumar zaɓe mu ji halin da ake cikin haka muna tare da wakilinmu nasiru adam el hikaya a kan layi malam nasiru kana jin mu eh ina jin ku kwarai da gaske Yau to yanzu haka me ake ciki a nan abuja yanzu abin da ake ciki shine duka jami'an hukumar zaɓe sun hallara nan babban cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa wato international conference center inda za a kawo wannan sakamako na zaɓen shugaban ƙasa a fara bayyana shi daga yau ɗin nan lahadi eh, amma ga dukkan alamu har yanzu akwai inda ake ci gaba da kaɗa ƙuri'u a sassa daban-daban na Najeriya ganin cewa an ƙara lokaci wato an ƙara wa'adi zaɓe a jiya saboda wasu matsaloli da aka fuskanta. Eh kwarai da gaske akwai wajaje amma ba su da yawa. Don haka ba su shafi dukkanin jihohin Najeriya ba ko kuma mazaɓun nan guda dubu ɗari da ashirin. Saboda ah. akwai jihohi waɗanda zuwa yanzu suka kammala zaɓensu kuma ana sa ran za su fara kawo sakamakon zaben daga yau lahadi dinnan. Nasiru ga wanda bai san yadda tsarin ne yake bai mana misali dalla dalla um, yanzu uh, sakamako yana shigowa ana faɗa ne ko sai duk uh, sakamako ya shigo sannan za a faɗa. Wato sai sakamako abin da yake faruwa bayan an tattara sakamako daga kowace ɗaya daga cikin jihohi talatin da shida da nan babban birnin tarayya abuja akwai babban jami'in zaɓe wanda yawanci a farko shi ne ko kuma ce manyan malaman jami'a ne ake tura a jihohin nan hmm. su za su ɗauko wannan sakamako daga matakin jiha su kawo nan abuja inda za su zo su karanta sakamakon gaban dukkanin jama'a sannan sai a amince daga sakamakon daga nan shi shugaban hukumar zaɓe farfesa a tayiru jiga zai ce an amshi sakamakon shi kenan ya tabbata kenan to amma nasiru nasiru akwai akwai abin da ke ba mamaki shine an ce hukumomi ko kuma jami'an hukumar zaɓe na INEC suna ba da sakamako a rumfunan zaɓe da kuma a cikin jihohi to ashe kafin ma hukumar zaɓe ta tarayya ta faɗa ba daga jihohi akalla an san abin da ake ciki daga sakamakon ba mm. eh kwarai da gaske wasu akan sanar da sakamakon don ko waɗanne jihohi su san cewa lalle ga sakamakon da za a kawo nan abuja ah. Ah, sannan duka wakilai daga nan jiha su sa hannu su amince da sakamakon ah, idan aka taho da shi nan abuja wasu tun kafin a zo ma wani abu da yake faruwa hmm. akan turo shi shugaban hukumar zaɓe kwafi na wannan sakamako daga jiha hmm. yasa idan shi mai karanta zo gabatarwa an samu kuskure shi shugaban hukumar zaɓe zai ce ba haka asalin alkaluman suke bai je ya sake dubawa to sai sun tabbata waɗanda aka turo masa na asali sannan ne ake amincewa da su na ji kamar ka ce yau za a ba da sakamakon nan baki ɗayansa a'a wato abin da zai faru wata kila wasu jihohi da suka kammala waɗanda suke kusa-kusa da na abuja za su fara kawo sakamakonsu nan babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa hmm. amma ina jin wannan sakamako gaba ɗaya ba zai gama samuwa ba kila zai kai ma jibi talata oh. saboda jinkirin da aka samu da a ce an kammala zaben nan ne jiya hmm. da tabbas gobe litinin a yadda aka saba za a samu cikakken sakamakon amma a yanzu na inda kuke nasiru akwai eh, in za in sakamako shigo daga wasu sassa najeriya akwai wasu wani katon allo ne a nan cikin hukumar zaben da ake cewa edo kaza sakwata kaza gombe kaza da sauransu inda ko ta bayan gida ake mm. biyowa a shigo sai mm. dare sai jiga shirya sannan za mu sani a wato a gaban babu wani allo musamman da ake sa abin da yake faruwa shine shi babban jami'in zaɓe na kowace jiya zai zo ya karanta sakamakon ne a gaban jama'a da duk wakilan jam'iyyu da suka sai da 'yan takara hmm. daga nan in ba wata tambaya sai a amince da sakamakon kowa sai ya rubuta sakamakon a gaban ku ake wannan eh, a bainar jama'a gaban 'yan jarida da kowa da kowa ake gabatar da sakamakon. Yanzu mun san al misali kamar eh, sakamakon jihohi nawa aka samu izuwa yanzu? wato zuwa yanzu ba a kawo sakamakon ko jiha ɗaya ba zuwa nan a cibiyar tattara sakamakon sai dai zuwa karfe biyar na yammacin yau dinnan shi shugaban kuma zaɓe farfesa tayiru jiga hmm. zai yi jawabin buɗe fara karɓar wannan sakamako na zaɓe daga dukkan jihohin najeriya to za mu kila sake tuntuɓa ka kafin mu kammala shirin nan amma kai ma kanka in ka ji wani abu mai ɗumi-ɗumi da zafi-zafi da zaki-zaki da sosai sai ka bugo ba kai tsaye <laughs> kai wa jama'a bayani <laughs> Ah, to mun gode sauri to to to yanzu ah, bari mu shiga sauraron wasu daga cikin rahotanninmu da muka samu daga wakilanmu kan yadda abubuwa suke gudana kuma za mu share fage ne a can yankin Naja Delta a jihar Rivers musamman inda Lamidu Abubakar ya aiko mana halin da ake ciki. Yallaba eh, Ahmad Kidaya Muhammad kai ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers kuma eh. zuwa yanzu misali an gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari a sassa daban-daban na Najeriya. Akwai rahotanni da ke nuna cewa wato akwai al'amura da suke faruwa na musayar wuta da sace akwatunan zaɓe da sauransu a jihar Rivers. Misali eh. musayar wutar da aka yi aka nunar an yi a garin yankin Ogoni wanda ya haɗa kananan hukumomi daban-daban a inda shi ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC Dr. kuma Peter Sai ya fito. menene ya faru? Eh to ni dai ina da labari wato an akwai inda gurare aka samu wani yara ta gari suka je suna suna tace akwatunan zaɓe ko kuma ballot paper wannan na samu wannan labarin nan dai a yanzu a takaice na zan iya gaya maka a ah, muna da mutane mutum biyu da muka kame su suna hannunmu kuma muna gudanar da bikin san menene yasa suka aikata haka in mu tabbatar da laifi sun kama su da wani laifi to sannan sai a gudanar da su gaban kotu akwai bayanai da ke hitowa da wurare daban-daban misali kamar wanda ka fara shimfiɗa akan cewa ana zargin wasu ɗauke da makamai suna kai wa su jami'an hukumar zaɓe farmaki da sauran waɗanda ainihin 'yan jihar Rivers da suke ƙoƙarin su akwai inda zai iya kasancewa gaskiya ne kuma ko inda ba zai iya kasancewa gaskiya ba yanzu bari in baka misali muna nan zaune a nan aka ba mu labari akan cewa akwai yara ɓata gari a cikin garin abonima da ke karamar hukumar asari toru suna yawo da makamai suna firgita mutane nan a take muka ɗauki kwamban mu muka je muka je gari abonima abun da muka je muka samu ba abun da aka zo a gaya mana bane mun je lokacin mun samu garin kowa ya tsaya cikin harkar zaɓen sa babu wa'annan ɓata garin da ke faɗa misali a yankin ogoni din nan akwai waɗanda suka yi ta kiran sashen hausa na muryar amurka ta ruwa inda suka nuna eh. kamar yan tsigeru Niger Delta da ake tsare suna yankin sun hana su su eh. fito su zaɓi wanda suke so kuma dimokuraɗiyya ake yi me kuke yi na ganin ta misali yan jihar Rivers an ba su tabbaci sun yi zaɓen su kan kari ni fa kamar yadda muka sa tabbatar wa al'umman jihar al'umman jihar Rivers shi da kan cewa mu duk jami'an mu da muke da su kuma duk abin da kamata mun yi saboda mu tabbatar da an yi zaɓe da lami lafiya amma kai ma ka riga da ka sani muna kokarin mu dinki nan za mu je wani guri ya barke sai mu yi can ba don mun kashe wannan al'amura Mun wannan guri ya barke haka muke ta yi da tun da ya waya haka abin da muke kenan don duk inda muka ji wani abu ya barke ba mu zama nan tare ke daukar matakin da kamar saboda mun ga mun tabbatar da abun da tashi mu fitar da to illa bai rahotannin baya bayanan da muke da su sun nuna da akwai musayar wutar da aka yi har ake zargi akwai wani jami'in tsaro da ya rasa rai ne shin ku jami'an tsaro kuna da wannan labari eh to ka gani wannan hakan ko abu ne da ya shafi sojoji ne ko ba na yin magana kan abin da shafi sojoji hmm. ina magana ne akan abun da shafi rundunar sanda ta jihar riba a gaida lamido idan muka leƙa jihar bauchi kuma bayanai na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun yi kone-kone a cibiyar hukumar zaɓe da kuma wani ofishin 'yan sanda ga dai abdulwahab muhammad da ƙarin bayani sanarwar wanda kakakin hukumar 'yan sanda dsp haruna muhammad ya aikewa manema labarai ta tabbatar da cewa 'yan bindigar sun kai hare-hare a ofisoshin gundumar yankin 'yan sanda a wannan kananan hukumomi biyu sannan kuma sun lalata wasu kayan zaɓe sai dai ya ce haɗin gwiwar jami'an tsaro sun da kufa farautar 'yan bindiga na kuma sami damar tattaunawa da mutanen garuruwan kirfi da kuma alkaleri ta wayar tarho ga abin da suke cewa sun kone hukumar zaɓe bayan firamar da suka kone guda biyar to a jiya ɗin 'yan sanda sun je ne ko kuma sojoji suka fafata da su ai babu wani ɗan sanda ko wani soja da ya zai abu da sun yi abu da suka yi kawai suka

batun yadda zaɓe ya gudana a can jiya ɗin. A'a, zaɓe duka lokacin an gama zaɓe gaba ɗaya, ka gane kuma duka sakamakon zaɓe na hannun jami'an zaɓe babu matsala. Illa wuri ɗaya da suka kona abin nan aka fi iya, ina jin nan da suka ɗan shafi wani unit guda ɗaya ne. Amma in ka cire wannan duka, sauran kayan zaɓe na hannun mutane babu wani matsala da su. Kuma an yi zaɓe. Ofishin zaɓen da suka kona a cikin garin kirfin ne yake? kenan ana harkoki eh daidai kawai kan karkar da mutane sun da kazan aka zagaye ka karkar ka koma daidai sai za ka lokaci kaɗan. Abdulwahab daga alƙaleri ne ba ka rahoto saboda abubuwan da ya faru yau wallahi da asuban nan dai muna ina gaya ma an yi sallan asuba kawai gari ya zuwa karfe shida da rabi kawai ina gaya maka sai ga harbi harbi kawai wallahi. Hmm. Gurnet gurnet sosai suka ringa taruwa yanzu haka masu ajiye wani bom ɗin a wurin kamfin sojoji wurin tashar matsin nan. Eh. sun ajiye shi a cikin wani akwati to dai mutane sun wawa daidai sun kashe wani mutum ɗaya ma a wurin masu wuri haka wurin sabon kasuwan nan hmm. eh lalle iya waya ne to sai suka tambaye shi akan cewa wa yake waya to sai dan musu ta wurin kunne kawai shine suka rubi shi a kai yanzu ma iya can iya kwance gawanka wallahi wanda kaje ya faru da mu kenan amma ba su taba kowa ba ba wani wanda aka taba illa wanda mutum ɗayan kawai yanzu kona wani guba a sun kona ofishin simple defense simple defense sun kona ofishin su sai sai cikin police station ma sun sa wuta amma an kashe an kashe wuta sun balla wanda suke eh, wanda suke eh, suke cikin selma yana da su ma sun san ciccire sun tire wallahi ka ji abin da ya faru da dai kuma a halin da ake ciki jiragen sama ne ke ta shawagi a sararin samaniyar birnin Bauchi Abdulwahab Muhammad wa Amurka daga Bauchi a Najeriya to a gaishe kamar audu to daga can bauchi bari mu cilla kasar yarbawa wato a birnin ibadan inda hassan umar tambol ya zagaya kan tituna ya ji ta bakin masu jefa ƙuri'u sunana alhaji gana usman wakilin sarkin bare-bare na ibadan to alhamdulillah an yi zabe lafiya ba wani tashin hankali ba komai kowa ya yi zabe lafiya duk wanda ya fito ya kada kura ya koma gida lafiya yanzu ma an kirga zaben da nan unit din kowa yana kan koma gida lafiya saboda haka ba abin da zamu ce illa gode ma Allah alhaji Hussein Asafa yankin Yurbawa. Eh, ranka da ya kagga wannan zaɓe. ina da ba fara ba komai zaben ne ina da correct to me yafi baka sha'awa kuma me yafi baka kyau ga wannan zaɓe. abin da ya bani zaɓe zaben ba wani rigima kowa da hankali suka fotu abin ya kuma eh abdu yakin da londa kai ne agent na wace jam'iyya eh, apc eh, me zaka ce a game da wannan zaɓe na yau yayi kyau ko bai kyau ba yayi saboda mi kace zaɓe ya kyau ya sha sai. saboda mi torí pé àwa la ní ìbò yẹn tó sunana ibrahim gambo mijin yawa kane agent na wace jam'iyya ina agent under pdp party oh, ya ga wannan zaɓe eh wannan zaɓe gaskiya jama'a sun fito sun nuna halacci kuma sun fito sun yi zaɓe sun zaɓi wanda suke so me hake nufi da halacci halacci shine sun tsaya sun marawa sun marawa buhari a to kai dan dan pdp ne ba ganin cewa kama jam'iyyar wato pdp zagon kasa kenan ba zagon kasa bane abu ne in ka tsaya ka duba dole ne ka bashi girman shi a matsayinsa shi ma din na candidate ba ganin cewa kila za a ga cewa kamar ba da gaskiya hake yi ba za su iya cewa ba da gaskiya hake ba amma har ga Allah ni na tsaya ina musu wannan aikin da gaskiya ka gamsu da yanda an kai zaben kenan na gamsu wallahi ɗari bisa ɗari idan su shugabannin jam'iyyar PDP suka ji ka ya hake tsammanin za su dauki eh wannan in sun ji in sun jini ni akan wannan abu ba abin da za su iya dauke ni akai domin na tsaya musu tun daga safakar karfe takwas zuwa dare ba wani abu da muka gani a game da jam'iyyarmu. Kuma kai tsakani da Allah dan PDP ne? Tsakani na da Allah dan PDP ne ne. Rahotanni dai sun nuna cewa a wasu sassan jihohin kudu maso yammacin Najeriya an yi zaben lamun lafiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. àwa la mú gbòròdùn àtúngbàrẹ́ ìwádìí àyìnlá ọ̀dẹ bẹ́ẹ̀nbẹ́ adésínà fọmọ egungun jọbí ó sì jẹ́ náírà gbogbo yín pátá láti haúsá ń dọ́jọ́ mú sí ni o. ina ma masu saurare na gani abin da ke faruwa a nan <laughs> yawwa to ko me ke faruwa a jihohin plateau da kuma nasarawa ga zainab babaji Hukumar zaɓe a jihar Plateau ta tabbatar da rashin gudanar da zaɓe a wasu rumfunan zaɓe 20 a ƙananan hukumomi tara a jihar Plateau waɗanda ta ba da umarnin yin zaɓen a yau Lahadi. A cewar jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓen a jihar Plateau Osiratin Imahiyar Yebo ya bayyana ƙananan hukumomin da suka hada da Kanam, Basa, Jos ta Gabas da Jos ta Arewa, Wase, Kanke, Lantan ta Kudu, Mangu da Riyom. Osaratin ya ce matsalar ta biyo bayan tangarɗa da aka samu ta na'urar tantance masu kaɗa kuri'a ne. da ma jinkirin da aka samu na kaiwar kayan zaɓe a kan lokaci. No, as we, as we speak, we, we can have result because uh, if elections are inconclusive, on polling unit. Jami'in hukumar zaɓen ya ce a yanzu haka ba su sami sakamakon zaɓe ba saboda ba a kammala zaɓen a wasu rumfunan zaɓen ba. Wasu da suka kammala zaɓen sun bayyana gamsuwarsu da yadda zaɓen ya gudana. Sunana Daniel Sule, lami lafiya. Na riga na yayi baki gan murna fuska na ba. Sunana Miriam Walsh, gaskiya na ji relief da na yi zaɓen babu wani dogon kiwo a babu wani matsala ba. Sunana dan eh, Danjuma Sanda, ni ne chairman na Jos North Local Government Council. Ina farin ciki sosai domin INEC sun bani izini in dangwala ma wanda nake so in dangwala. Daga jihar Nasarawa ma na sami rahoton an kammala zaben lafiya duk da cewa ban sami jami'in hukumar zaben a jihar Nasarawa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. to a gaishe ke zainab to bari dala ta ci gida bari mu je bangaren na sakwato kebi da zamfara wurin murtala mu ji me ke faruwa duk da yake yanzu haka ana nan ana tattara sakamakon zaɓe a cibiyoyin ƙananan hukumomi ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton akwai rumfunan da har yanzu ake ci gaba da jefa ƙuri'a a jihohin sokoto da kebbi to sai dai duk da wannan tsaikon tare da 'yan matsaloli da aka fuskanta musamman ga na'urar tantance katin zaɓe da kuma kammala zaɓen a makare a wasu rumfunan 'yan siyasa da masu kansu jama'a masu zaɓe suna bayyana gamsuwa da wannan sabon tsarin na gudanar da zaɓe sanata abdullahi wali shine dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar sokoto a zantawar mu da shi jim kaɗan bayan ya jefa ƙuri'arsa ya bayyana gamsuwa da sabon tsarin wanda ya ce yana magance matsalar magudin zaɓe da ke addabar tsarin zaɓe a najeriya to ni ina ganin babban matsala ta siyasan najeriya shine harkar magudi duk hanyar da ma'aikatar a zaɓe za ta iya yi domin ta ga cewa hana magudi mu muna ba da goyon baya ni ga tawa fahimta a lalurar da ta shi shine tantance rajista to waɗannan hanyoyi ne na iya hana ya zan mutane su yi rajista da sunaye kila ko daban-daban ko wasu hanyoyi haka na yin rajista da yawa. Ita kanta jam'iyyar adawa ta APC jinjina ta yi wa hukumar zaben ta Najeriya akan fitowa da sabon tsarin. Sani hukuma zauro babban jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Kebbi. Ai hukumar zaɓe ko in ce shi jega Allah da iko ne ya belo shi. Duk wanda a da ainihin hajjega mu jam'iyyar APC muna roƙo Allah shi musu albarka. An yi adalci babu zalunci mun tabbatar da wanga zaɓe ba na ɓarayi ba ne na masu mutunci ne na masu gaskiya ne kuma gaskiya ta bayyana to ko yaya masu zaɓe suka ji da sabon tsarin wanda ya kai wasu su dare a rumfunan zaɓe sunana yahaya usman to gaskiya ina nishadi mai farin ciki game da al'amuran da an ka ɗauka alƙawalla har Allah nuna mini ni to ni ɗauke faralin jiwon nan ba abin da nake bukata wanda yahi samun kwanciyar hankali a cikin jihar mu ina ina menene sunanki hawa wa. hawa sani wani gari rahama tun ga sauki yaro ga gidanka ga gonanka to ina yanzu gashi na ganki a wannan wurin ke sami jiho ƙuri'a eh awo na je hwa gata tun yoshi kika zo wannan wurin ni tun da sahe nake wurin ga yaya kiji da ki kije da ki sami jeho kura ji ya lahiya lau na ji daɗi tun da ni jeho inda nika so gabaki ɗaya dai an gudanar da zaben na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya salon alon a jihohin sokoto kebbi da zamfara idan ka ɗebe wasu 'yan matsaloli da suka ɗan taso na rashin kai kayan aiki da kuma so zaben a makare a wasu rumfunan yayin da yanzu haka hankali ya karkata ga cibiyoyin tattara sakamakon zaben murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria me za mu To wani babban abin da ya kara wannan zaɓe armashi shine yadda mata suka yi dandazo suka yi ta suka kaɗa ƙuri'unsu. Ko me yawa mata ƙaimi a wannan karo suka hita haka? Bari ku ji a rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. Wato muna fitowa ne saboda mu kwaci 'yancin kanmu kowa ya samu 'yancin kanshi. Kuma kaga wannan abu tun dai an ce idan ka fito ka kwaci yancin kanka to duk wani wani abu ne na bacin aka maka za ka yi shi ne da karfin ka ko muna neman canji Allah ya canja mana na alkhairi sunana iklimat musa me yake ku kwalo gowa ne ku jajirce sai kun yi zaɓen dole to muna fatan Allah dai mana canji kuma mun fito zaɓe saboda idan ba mu fito ba ma matsala ce kamar ɗazu inda wani soja a can gurin yake cewa shi yana da raɗin da ya harbe kowane ɗaya a cikin mu in muka jefe shi bai san cewa jinin mu wani abu bane shi yasa muka tsaya sai mun yau ko sha biyun dare za mu kai sai mun zaɓi abin da muke so kuma in Allah ya yarda sai mun tsaya Zainab ah, me yasa kuka jajirce ne dole sai kun yi zabe har wannan lokacin gashi kuma dare yayi mun jajirce ne don mu kwato 'yancin mu in Allah ya so ya yadda Allah zai cika mana gurin mana alheri. Ito eh abin da ya nan muke na a kwaci Allah ba mu shugaba na kwarai kuma Allah dora mu a kan sa'a. Sa'a muka zo nema wajen Allah. Ina tsaya dai akan Ubangijin Allah ya zaban mana shugaba na gari. Ubangijin Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa namu. Wannan fitintunin da suke zuwa Ubangijin Allah ya kawo ƙarshen abin da ya sa muka tsaya kenan ya Allah ka taimake mu akan wannan ƙasa Allah ka ba mu zaman lafiya a yanzu haka da ka ga na zo na tsaya nan an danne ni ma kamar za a kashe ni da kyan matasa suka zaro ni ɗazu lokacin da sojoji suka yarbe amma wallahi an ce koma gida na ce ba zan koma ba sai na tsaya na yi zane saboda muna neman can menene babbar matsalan ƙasar nan a tunani to ni a tunani na babban matsalan ƙasar nan babu illa mazaje da aka kashe aka bar mu da 'ya'ya yara ba karatu hanya babu abubuwa dai gashi nan dai komai ya taɓarɓare. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Jalla mana. To madalla to yanzu bari mu je ga mai kahon karo Malam Iro Ibrahim Alfa Ahmed yana can cikin babban birnin taliya na Abuja mai kaho kana jin mu? Na jin kuma Aliyu. To kafin mu yi magana abin da hukumar zaɓe take ciki tunda kana cikin hukumar zaɓe ne idan ka dubi ƙasar baki ɗaya waɗanne batutuwa ne dangane da zaɓen nan suke fi kamari. Wato babu yanzu abin da aka fi kamar a mai da hankali a kai kuma ake batu a kai shine batun sakamakon wannan zaɓe ba ma yadda aka gudanar da zaben ko aka kasa gudanar da zaben nan a wasu sassa ba dalili shine kasan duk lokacin da aka kammala zaɓe a rumfunan zaben akan kyale